Washin mai yasa gwamnatin ƙasar Najeriya take amfani da hukumar NDLEA take yakar gwarzon jami'in tsaro DCP Abba Kyari ne. DCP Abba Kyari mutum ne wanda muke alfahari da shi mu 'yan arewa da ma najeriya gaba ɗaya dcp abba kyare mutum ne wanda babu kamar sa a rundunar 'yan sandan najeriya ya baiwa wa ƙasar nan gudunmawa babu dare babu rana amma abin tambaya a nan shine mai yasa gwamnatin ƙasar nan take amfani da hukumar ndlea take cin zarafin dcp abba kyare ne waye kuka taɓa gani ya yi aiki tukuru da gaskiya a najeriya kuma ya wanye lafiya an kashe manyan sojoji a ƙasar nan waɗanda suka yi aiki da gaskiya domin kare ƙasar nan amma da ƙarshe kashe su aka yi akwai uwa uba shugaban sojojin mu najeriya janar ibrahim atahiru wanda ya karya ƙashin bayan boko haram shi ma bai wanye lafiya ba aka kifar da shi a jirgin sama hakan ya sa shi ma dcp abba kyari ake so a hana shi jin daɗin rayuwarsa duk da irin gudunmawar da ya baiwa ƙasar nan shi fa dcp abba kyari baya ragawa kowane shege mai cin amanar ƙasa nan haka ya sa suke ƙoƙarin kuntatawa rayuwarsa tun kafin yanzu abu ne sananne cewa dcp abba kyari mai mukamin mataimakin commissioner of police na Najeriya ya taka gudunmawa wajen kulawa da harkar tsaron kasar nan ya kware wajen kamo 'yan ta'adda waɗanda suke samun ɗaurin gindi daga gwamnatin kasar nan da manya-manyan munafukai maciya amanar kasar mu Najeriya dalilin hakan yasa ake amfani da hukumar NDLEA ake yakar sa amma ya kamata gwamnatin ƙasar nan ta tsaya ta yi nazari dcp abba kyari ba shi ne matsalar ƙasar nan ba mutum ne da yake sadaukar da rayuwarsa domin kare martabar wannan ƙasa shine abin wulaƙantawa haka kuskure ne kuma mu 'yan arewa ba ma goyon bayan irin cin zarafin da ake nuna wa dcp abba kyari a ƙasar nan ƙasar nan ana ta zaluntar mu kullum a kodayaushe duk wanda ya tsaya yake kamanta aiki da gaskiya to wallahi daga ƙarshe sai sun ga bayansa don haka ya zama al'ada a ƙasarmu najeriya gwamnatin ƙasar nan ta juya tsarika na constitution na najeriya domin ɗan ta'adda ya fi mutumin kirki gata a ƙasar nan ya allah duk mai hannu a cikin ƙuntatawa rayuwar bawanka abba kyari ya allah kowaye shi ko musulmi ko kirista ko mace ko namiji ko ɗan ƙasa ko wanda ba ɗan ƙasa ba ya allah kowaye shi ka ƙuntata wa rayuwarsa ta duniya da lahira from yon barista lirwan bala jejimaji wannan abu da kuka saurara ra'ayi ne na yon barista barista Lilwan Bala wanda ya fitar da wannan rubutu a shafinsa na Facebook domin nusar da al'umma da kuma gwamnatin ƙasarmu Najeriya game da abin da ya kira cin zarafi da ake yi wa DCP a Abba wato jami'i jaritacce mai mukamin mataimakin kwamishinan 'yan sandan Najeriya wannan da ya batu nashi ya rage wa 'yan ƙasa su kalle shi su kuma fahimta ta fuskar da za su fahimta. domin dai in ƙasa kansu sun kaso kala daban-daban daga ƙarshe namu dai bai wuce addu'a ba Allah subhanahu wa ta'ala ka bayyana gaskiya gaskiya ce domin dai ita gaskiya ba ta buƙatar ado don haka mai gaskiya kuma yana tare da Allah duk zalunci mai zalunci Haƙiƙa idan mutum akan tarfa gaskiya yake to gaske shi za ta rinjayi ƙarya da ikon Allah idan Allah ya sani cewa DCP Abba Kyare shi ne wanda yake kan kadamin gaskiya zalunta su ake to Allah ka kubutar da shi ka kunyata makiyansa idan kuma shi ne aikata ba daidai ba to Allah muna roƙonka ka sassauta masa domin amfanin sa ga ƙasar mu